mu dama abin da muka bunƙasa cikin harkar tattalin arzikin maradi da Nijar gaba daya muna noma aya kuma da mun ka gani can da noman ta kadai muke ana kwashe ta ana kai ta kasashen waje ana yi wasu amfani da ita ana kawowa muna sai da tsada yanzu sai muka samu tare da taimakon Allah da proje suka kama mana suka ba mu ilimi bisa yadda ya kamata mu ma da kanmu mu rinka sarrafa aya muna amfani da ita yanzu in muka fara aya za mu neme ta za mu zamnawa sai mun tsintse duk wata mai wani abun da ba shi ba sa'annan sun ba mu horo bisa yadda ya kamata mu wanke ta mu sirhe ta mu gurshe ta akwai wasu abubuwan da ake huddawa su sa duk wani mugun sanadari su hudda shi bayan shi wannan muna samu mu sa ta mu nike ta ta zamanto gari in muka sa garin nan akwai abu mai tace muna ya hudda wannan kashe kashin nata ya ba da gari zalla garin nan shine muna koma muna sarrafawa muna yin biski muna yin fanke muna yin alkaki muna yin ji muna yin madara akwai kunu da sauransu to yanzu ma duk da muke yi aikin muna tare da yan wahalhalu ba mu da isasshen kayan aiki na zamani in ma ana so mu yi wani dan koma wanda haka sai ma mun gama da karhi na sa wani turame da sauransu kun ce kun kai shekara goma da kuke wannan aiki na sarrafa aya kamar wani irin amfani ne ya kawo muku na harko dai da yan mace ga shekara tana yin turmi guda ko dumki biyu ta yanzu tana samun hatta dumki biyar ga shekara sannan mata sun samu sun yi awakai cikin gidajen suna tattalin iyalinsu sannan mata suna aje wasu yan kuɗaɗe da suke tallafa ma su zuwa karatu makaranta hakan ga ilimi masu gidaje maza sun samu taimako daga mata suna rage musu wasu wahalhalu hakan ga bayan shi kuma ga alherin nan da yake zuwa duk lokaci shekara ta yi wani for na proje na sauransu ana ambitan mu zo ya sa cikin Nijar ana sanin mu har kasashen waje kenan can cikin karkara mu muna sa su cikin kanti kanti hakan ga inda ake san abinci ana ci gurin mai ba ya cika ne ba har yanzu ba mu samu wasu masu hannu da shuni ba ko kuma a ce dai wasu masu kari ko wani mai kamfani ya ce ya kulla hulɗa da mu ya ce mu mishi wani koman da hakan ga musamman ga yanda ake da gurin an ce dan Nijar ya ci da dan Nijar kenan irin ayu ɗaukanmu yana cikin wannan muna so a ƙara mana ilimi a samu kayan aiki na zamani mu rinka hudo mu cikin wani ambalaji da kyau a gama mu hulɗa da mutane wasu masu kamfanunuka ko na ƙasashen waje ko ma na nan Nijar da masu ƙarhi da kiran da muke kenan